batun cunkoso a gidajen yarin najeriya ba sabon abu ba ne to sai dai kuma girka sabuwar gwamnati ya sa ta ɗauki matakan zagayawa domin ganin halin da fursunoni da kuma gidajen yarin ƙasar ke ciki kuma wannan ne mako ya sa tawagar ministan harkokin cikin gida general abdulrahman da mazau zagayawa jihohin najeriya kuma yayin wannan ziyara na tawagar ministan wanda ma ta kunshi babban sufetan yan sandan najeriya da kontrolan gidajen yari da na hukumar shige da fice da na civil defense tawagar ta ma zai ci gidajen yari inda ministan ya bayyana aniyar gwamnati na inganta gidajen yari general abdulrahman da mazo wanda ce sun zo jihar adamawa domin duba gidajen yari sansanonin 'yan gudun hijira ya ce dole ne a haɗa hannu domin tallafawa 'yan gidajen yarin inda ya bayanin cewa al'amari ne wanda ba za mu bari ba dole a yi gyara wannan gyaran insha Allah za a to ba bane da ya kamata a ci gaba da shi saboda kamar yadda na ce mutum ne ya yi laifin da in an hukunta shi watakila a bashi wata shida amma ya shekara goma yana jira a hukunta shi watakila ma bai laifin ba watakila ya yi Allah kaɗai sani sai an bincika to kowace matsala ke ta ta'azar cunkoso a gidajen yari barista ibrahim muktar wani lauya ne a Najeriya. Kurkukun nan yadda yake a wancan zamanin lokacin sarauta har gobe haka yake a yanzu. Kuma mutane na ƙara yawa, ci gaba na ƙaruwa kuma laifuka suna hawa. To kamata a ce yadda ake tanajin ci gaban su tituna kamar asibitoci da sauransu haka shi ma kurkukun sai a dinga tunanin cewa mutane sun ƙara yawa. Su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ke bibiyan halin da gidajen yarin ƙasar ke ciki na fa ganin laifin alƙalai da kuma lauyoyi wanda su ma suna da nasu kason a wannan matsalar kamar yadda alhaji musa jika na kungiyar amnesty safar group ke cewa akan alkalai da kuma lauyoyi domin na farko akwai shari'an da za a ɗauka a kai ma majisiri wanda yake kuma majisiri kuma ba huruminta ba ne kamar abin da ya shafi fyaɗe da kuma fashi da makami da kuma kisan kai to amma sai ka ga sun karɓi wannan magana sun kai mutum kurkuku sun aje shi wanda yake kai ba za ka ce ga ranar da za a yanke mashi hukunci ba na biyu kuma lauyoyi su ma suna taimaka ga wurin cunkoso a gidajen yari saboda yawan ɗage-ɗagen shari'un da suke yi so saboda haka kaga wajibi ne a nan sai an sake garan bawul an kuma kalli kowanne ya tsaya a huruminsa su ma jinsi su tsaya a matsayinsu domin suna da iyakan shari'un da aka ce su karba ko kuma irin shari'an da aka ce su karɓa. to amma shari'un da suke karɓa ya fi ƙarfinsu dole sai an koma high court kaga kaman abin da ya shafi fyaɗe da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi fashi da makami duk wani abu ne wanda yake ya shafi high court to amma sai ka ga majistri sun karɓi wannan cases ɗin sannan kuma sai in ka dawo sai ka kalli su kansu kuma lauyoyin da ya kamata su kare muradun al'umma da kuma muradun waɗanda ake zargi su nunar da cewa wannan shari'a ba na majistri ba ne na high court ne sai kaga kuma ba a yi haka ba so saboda haka akwai abubuwa da dama wanda yake mu muna kallon cewa ya kamata lallai lallai alkalai su dawo su tabbatar da gaskiya da adalci a kan shari'un da suke yi saboda akwai abubuwa da dama wanda ike suna kaucewa ba sa tabbatar da shi a hukunce sai dai kawai a ɗauki mutum a je a aje shi a kurkuku. Kawo yanzu dai ɗauraru da dama ne ma ke zaune suna jiran hukunci a gidajen yari da dama a najeriya lamarin da ke ma zama babban matsala ga tabbatar da adalci da kuma ci gaban shari'a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya